wani lokaci mutum ya rasa wa zai riƙe a matsayin amini saboda cizon da ake masa a rayuwa yana ɗauka darasi abokinka ya ci amanarka ɗan uwanka ya maka sharri maƙocinka a haɗa kai da shi a cuce ka wanda ka ɗauka masoyinka ya tozarta ka to haka wannan rayuwa take tona mutane sai ka bi a hankali kuma a babin adalci shine ba kowa ba bane mugu akwai masu kyakkyawar zuciya